kai ka san hannun ka a baki An masu binne gawa ba, ana sanar da abin da kuke.

ka ɗauke ni ba kowa ba yau ko mai unguwar unguwarka unguwar ke ne ko wakilin wakilin wakilin mai unguwarka malam sai yana ya fi ƙarfin kai masa wannan wulaƙanci ai gani ne ƙaramin yaro ne ba na ciki na turo yara ba ai mutuwar a gari na ni da gari na Allah ya hutu wannan gari a ce an yi mutuwa ba ga ya mun ba Allah ya tunke dan rashin kunya ku ba rashin Allah ya kare barkon ku da Allah ya ko ne Allah ya hutu ya ko me unguwa ne ko me unguwa ku Allah ba ka yore maganar bayanin kuɗi kowa ya san dai in an mata a garin nan aka biya kuɗin fili kafin abin ne kuma ta kuɗi ko ba na kyauta karan ka ta gabo ba zan saurara maka ba zan tauna takuwa dan aya ta ji tsoro a wannan birni nawa adalcin ka yake so dan haka na yanke maka hukuncin biya biyu godiya yake godiya yake wannan wannan faunar da kai bai yiwu ba godiya yake saboda haka za ka biya biyu da biya rashin fada kowa ya kamata ka gaya ba ina da da dama kai zo ya gaya ba godiya yake Allah baka wani mai haraji saboda haka za ka biya kudin birniya da kuma kudin da baka zo ka faɗa ba kuma dole sai kai wannan bayani Allah ba ka mai rancen haraji ko kera ne da dangare a gidanka to ko zaman ka yake sai ka biya masa haraji idan kana da rijiya a gidanka to ga ɗaya sai uku da titi za ka biya a saurare a wajen bai gani ko ba haka bane Allah ba ka mai wannan ita ce shawara ta gaskiya ko ka dace ta mutu a gidanka sai ka zo ka sanar da ni to gaji godiya godiya kuma wannan ya sa na dawo da harajin zaman bako a gari ba a san da shi ba idan ka sauki bako dole ne ka biya kudin zaman a gari kuma ba garin su bane ko ya ka da sai ka biya kudin saukata Allah ba ka wani kuma ta ne ta ci ta ci kuma a aka wa gidanka kowane mai gidan rikin mai sarkin na sama ina sanar da waɗanda ake niyya kuma muna jin takin kai godiya da Allah ba na ba ta gomu wanda

Thank you. saboda jin daɗin yadda na zo kawai nan jama'a maza da mata yara da manya aka sirna na wannan guri insha Allah za a raba wannan magani a wannan guri da a Najeriya saboda haka wannan magani ko za a zo sadaka ita dai sadaka ba ta kaɗan ba ta yawa yanzu ba tare da ɓata lokaci ba a cikin abubuwa na ba mamaki me kuke da bukata a yi muku a wannan guri ko abin al'adabi wanda za ku gani ku yi murna gani me kuke da bukata ina so a mana atamfa dalilin me kuke so a yi mana atamfa ba hala saboda aure zan yi saboda haka ya alkawarin insha Allah a wannan guri wannan ba Allah abin da na yi alkawari zan cika masa insha Allah saboda haka ba tare da ɓata lokaci kawo da kawo da ka kawo da ka a zagaya da wannan naira goma goma in mai bukata ba a matsa mutum abin da ba mu ba yan tamfara ba ne ba a matsa mutum ba a zagaya a zagaya wannan goro ne maganin samu maganin mayu maganin bindiga a zagaya a zagaya naira goma goma naira goma goma a ji a dafa a ji a sirna a dafa

wanne ce yana neman aure ba hankula ba hankula da haka nan ga wannan layi sadaka yawa yawa ka gode Allah ka gode ka yawa ka yawa aje aje ba kana biya kana ne ba ai ba ka ba ka ba yanzu wannan ake ma? ai ta ni wannan dai kenan ai da shi aka farin ciki yanzu wannan duka ai ba ai ni koran baki ne da na kudi mata matsalar ai ba ta sani ba kuma a tafare wanda ake yayi sai ko abu ne wannan wannan magani ka gani na gani shi ne nake ga maka cewa ainihin dukkanin irin abin da ne maka bayani zan yi haka yake kuma ina son ka tura jama'a watan yanzu za a za ku wani abin al'ajabi a wannan guri ba wala mana alaga mata mana zo zo zo ba jama'a ko mai tambayar sunana sunana ba wani bane Gida. ya kai mun haka jiya ka sa ne ta jiran ka baka zo ba ko wani laifin ne maka haba laifin ne yake ni ba laifin da kika min wallahi ce ta aike ni shi da dalilin da ya sace ban zo ba eh to gaskiya ta ce ni gaskiya domin kwa duk na gari ya zama mai biyayya ga iyayen shi magana iyaye ba abin wasa ba tunda haka ne ba ku ne amma da har raina na baki amma na <laughs> a <laughs> ga mugun yaran na mallan nan wannan munafikin nashi lagu munafikin wane ne tango mana ai sakare hmm. kai dan gidan aminu ne ko wanda ya fita a guje ya gudu saboda biyan haraji kana zara ido fuska kamar yaɓe me ya raka da wannan yarinyar mun ji zakari ai ba guduwa ya ba ya tafi ne fatarci kariya kake guduwa yi eh, saboda haraji zakari to ina ka zama na ce <laughs> thank you dai domin ana da ikonsa <laughs> mai gari na mallan ne ya turo ni amma ka tafi kin kan bori a duniya da lahira kina ji ko wato abin da ya sa ka ta na mhm. ni ba tsara ka bace kuma ni ba tsara ka bace mhm. ka zo ka sa kana surutun banza da wuti. Mm. har za ka sami yadda mutum ka ce wani ya tafi mhm. to wani darajar da ka ci da ya sa ne ki sauraron ka to wancan a cikin jinsin mutane mutum ne ko mutum mutumi kike tsaye da shi wannan ko itace ne fili da kake gani ya ci ka kai da mai gidan ku kana ci ko lamar nan eh wai kuma to yanzu ki ajeje wannan magana Allah da ikonsa aiko ni iya ce gashi wannan kya sai a duniya ko da saboda gashi gobara na kasuwa Allah da ikonsa kin ga sai a yi masa yar irin dai dan mutum nan da kuɗi ko wannan ne kama da fuska mai fuska kamar ko nan ne bayan taya me zan da wannan mai fuska aljanu sallah yake ka dauka ai ba zancen kuɗin ba ga inda zaki huta ga man shanu ga kaji ga farfesu ga miya irin wata irin wata kin zaba ai shi ruwan kashe gobara ba a zabi yayi na dai ga wallahi kana ci ko ba ni ba kana ci ko kaje ka ga alama din ba su ba ta mata ba domin har yanzu ina da daren babu wata alama ta nuna zai canza to sa ka ci sa ka ci ba ka yi daidai ba kana ji da kyau kuma Allah ya taimake ka saura shaura ka ga nan maganar da suke kowa yana kamun kana jin da abin da nake na ƙarya ne kenan eh ka aljan ƙarya ne na aljani ƙarya ne to da su ba nake wannan aiki wanda tun Allah ma ya taimake ka ba su mai da kai dan akuyan ba Ye, wallahi tun da na ganka daman na ganka san kanka tun da na san kai ba mai basira ba kai abin da yake janyo irin wannan kai ina jin ma kai ba a yaye ka ba kwata kwata kai ka yaye kanka kai ka gaji da nonon ka shika shine sa har abadan abadi na baka da basira ga dole ka dan Allah sai ka je kwali Ye, ga kanan kana kai na kai gaba ɗaya ba na karance da kake tun na ga leban nan taka to to to uwa mai wa na sun ciyar ba mai basira ba ne kai na dai ji wannan ah, yanzu mene ne za a yi a gaba kuma na'am ina san yadda za a yi to kana ji da kyau abu ɗaya za ka yi kuma da mun na zuba ma ido ne na yi ma sake na ma fakare na ma na yi dudu na ga har yanzu baka da basira dan baka da basira na zuba ma karo kuɗi zube a kuma ka yi hatara ka zuba ido ka bani kwana sati da eh ka madan madan yawa mutum sai ka ce da ka san babu wani alamar huji a jikin nan nasu ka zama mutum ne <laughs> to ba alamar huji tun da na ga dan bakin nan wa wa

arziki ba wacce shekarar ka raba zakka ba sanin wannan komun ji kishin kishin dan labai da shi ya zo da kan wato kai ma ka shiga cikin masu rena mulki ko waye kai iyayen kama wane ne su a wannan gari ni mai gari na malle ni ka ci mutunci na ka je ka tara taro kana raba zakka ka yi gaban kanka ko kun na gaba ban adda wannan makami ba ni na ba kai na ba ni daga ki na malle a garin na malle a samu wani basan mudan kato dan ya isa ya ringa raba zakka da kowanne hali ana ake kuma Allah ba baka rai kuma ana yi maka magana kana zai ido kana ta eh fuska kamar bai biro ba kai saurara mu ko kai zan bari ka ci gaba da bayani Allah tuba ne Allah yana magana kana magana Allah da audu tuba ne kiran kai Allah ya ka Allah ya ban ma na kusa da ni ba ni hukunci in ya tashi akan kowa nunawa nake gaskiya ka gane ko Allah ya saboda haka ban yadda a tara taro kowa ya sani na faɗa na kuma faɗa mutum idan suka wuce biyar ni haramun ne a matsayina na mai gari na haramta wannan taro yan kuma mulki na kake so ka kwata kake raban kuɗi ka gaya mu dalilin makarkashiya kenan ba haka bane Allah to wannan zakka da ka bayar a waje na ta koma sadaka sadakar za ka raba to a kawo ta fada Allah ya taimake ka tuba nake wannan abu da aka yi na bara an yi kuskure amma insha allahu ba za ta ke ba kwanan nan za a kawo ta sai abin da kai sai abin da kai to Allah ya taimake ka saura kudin haraji tuba nake kudin haraji mm. to wane na bana ko ku hannu na bara na bara ba Allah ya ba ka biya ba na ba da da bane zaka wani wa iyazu da ka goma sha bakwai har tare da aka yi ma kuma Allah baka wai kwana uku yau bai ci nama ba dan ta mare sai sai zariya suke a gidanka ko ko ya alkunya ya ko da dan taurin guda daya ko ba na ko ko ba na kyale shi ne da ku tunna to sau zancen ta mare ya za a yi Allah ya kiyaye ka wannan sai mun je kuma abinda muka kirga muka ai ko da me wannan ruwan kuran to sai mun je mun kirga da dabbobin abinda ba ka sun kama zakka mm. sai mu ware sai mu aiko da na mai gari Allah ya tsike ka kai ne ma